الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له حصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وأكرم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد دار حديث خطبتنا في الجمعة الماضية حول مناقب الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه واليوم نتحدث عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أول من أسلم من الصبيان وأبو سيدي الفتيان وزوج سيدة النساء في الجنان كان من حفاظ القرآن وحاملي راية التبيان وأما نسبه فهو علي بن أبي طالب وأبو طالب هو عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف الهاشمية وهي بنت عم أبي طالب كانت من المهاجرات وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويقنى أبا تراب وأبا الحسن ويلقب بالحيدرة ومعنى الحيدرة الأسد وقد ثبت أنه سمى نفسه حيدرة في غزوة خيبر فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة خليت غابات كريه المنظرة أسقيهم بالصاء خيل السندرة أيها الأفاذل كان علي رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين أسلموا في أيام الإسلام الأولى وشهد بدرا والمشاهد كلها إلا, ما إلا فيما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكان رضي الله عنه صاحب مناقب شريفة ومراتب منيفة فقد أخرج البخاري بسنده من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يبتغ الله على يديه وفي رواية يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يوطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله قال فأرسلوا إليه فأتوا به فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه أيها الأفاضل أخرج الإمام ابن ماجه بسنده من حديث عبد الله بن أبي ليلى قال كان أبي يسمغ مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلت لأبي لو سألته فسأله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أغمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله أغمد إني أغمد فسفل في عيني فقال اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ وعن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق وكان علي رضي الله تعالى عنه جاهدا خاشعا كما قال عمر بن قيس قيل لعلي رضي الله عنه لم تركأ قميصك قال يخشع القلب ويقتدي به المؤمن وقال لا يهل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس أيها الأفاضل لقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه شجاعا لا يخشى في الله لومة لائم ولا نقمة ظالم وكان حييا كما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عليا رضي الله عنه قال إني لأستحيي من الله أن يكون ذنب أن يكون ذنب أعظم من عفوي أو جهل أعظم من حلمي أو عورة لا يواريها ستري أو خلة لا يسدها جودي أيها الأفاضل إذا ذكر علي بن أبي طالب وهو أهد السابقين إلى الإسلام ورابع الخلفاء الراشدين الأعلام وأهد أهل الشورى الستة أولي النهى والأحلام وزوج فاطمة رضي الله عنه عنها بويع بالخلافة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وحدثت حوادث في خلافته كوقعة الجمل وصفين وقاتل الخوارج البغاة أيها الأفاضل إن علاقة علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة لحسنة ولا سيما الخلفاء الثلاثة فقد صاهر بعضهم كعمر بن الخطاب الذي تزوج ابنته أم كلثوم وتزوج أرملة أبي بكر رضي الله عنه أي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وكفل ربيبها من أبي بكر أي محمدا فنشأ في بيته ورأى تربيته كابنه من نفسه وكان يقدم أبا بكر وعمر على نفسه كما روى ابنه محمد بن الحنفية رحمة الله عليه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم أي قال عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه واذكروا ربكم واستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير اللهم انا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد ونشهد ان محمدا نبيك ورسولك صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون بلت ثلاث طوائف في علي رضي الله عنه وهم الخوارج والروافض والنواسب فالخوارج يكفرونه وأضاغوا دمه وأهدروه ثم قتلوه وأما الروافض فغلوا فيه وانقسموا في هذا الغلو إلى أقسام عدة فمنهم من ألهه ومنهم من جعله نبيا ومنهم من جعله وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله محقا للخلافة مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما النواصب ففرطوا في حقه وسبوه ولعنوه وأبغضوه وكل هؤلاء مخالفون للحق نابذون للصدق وأما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم هي حب علي رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقول الألامة القهطاني في نونيته ولي الخلافة فهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان وقال فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان أيها الأفاضل قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قتل من قبله عمر وعثمان رضي الله عنهما وقتله اللئيم عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه في تاريخ الإسلام قال ابن سعد انتبت انتدب ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن ملجم المغادي والبرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكر التميمي فاجتمعوا بمكة فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة ليقتلن ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأمر بن العاص ويريح العباد منهم يقول أحد الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا ورد عليه سائر السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا yan uwa masu daraja kuduban mu ta satin da ya gabata ta gudana ne akan darajoji da falaloli na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba ta uku wato sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu a yau kuduban mu za ta dora akan darajoji da falaloli na sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta hudu wato sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna ali radiyallahu anhu shine na hudu a cikin jerin darajoji a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine na hudu a cikin khalifanci shine kuma na farko wanda ya fara musulunta a cikin ƙananan yara sannan shine baban shugaban matasan aljanna wato Alhassanu da alhusain radiyallahu anhuma kuma shi ne mijin shugabar mata aljanna wato na fatimatu radiyallahu ta'ala anha ya kasance cikin mahaddata alkur'ani waɗanda kuma suka ɗau tuta ta bayyana musulunci a farko farko amma nasabarsa sunansa dai aliyu sunan babansa ko alkunyar babansa abu talib amma sunan baban nasa na gaskiya shine abdumana shi kuma abu talib dan abdul muttalib abdul muttalib dan hashim hashim shi kuma dan abdumana suna haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a kakan annabi sama na farko shine abdul muttalib ba quraishe ne ba hashimiyye ne dan babban annabi sallallahu alaihi wa sallam ne da babansa da mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwan juna ne mamarsa sunanta Fatimatu diyar Asad shi kuma Asad dan Hashim Hashim kuma dan Abdumana ita ma ba Hashimiyya ce ta kasance diyar babban Abu Talib ce sannan ta yi hijira ta musulunta a farko farkon musulunci kuma ta yi hijira ta rasu kuma a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a Madina ana ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu alkunya da Abu Turab wannan alkunyar da ya fi so kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiransa da wannan alkunya sannan ana masa alkunya da abul hasan wato baban alhasan ana masa laƙabi kuma da alhaidara alhaidara ma'anarta wannan kalmar zaki mahaifiyarsa ita ce ta sa masa wannan lakabin ya faɗi haka da kansa a yakin khaibar wanda a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da falalar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sosai sosai yan uwa masu daraja sayyidina ali yana cikin farko farkon waɗanda suka musulunta ya musulunta a ranakun musulunci na farko farko ya halarci yakin badar ya halarci duka yaƙoƙa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halarta sai dai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar shi a gida wato yakin tabuka ya kasance sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ma abuci darajoji madaukaka da falaloli masu girma al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi daga sayyiduna Sa'ad ibn Sa'ad daga Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin Khaibar ce gobe tabbas zan ba da tuta ga wani mutumi ta sanadiyarsa Allah zai sa a ci nasara Allah yana son sa manzon Allah na son sa sannan shi ma yana son Allah sannan yana son Allah kuma yana son manzan Allah mutane suka kwana suna dakon wannan daren nasu kowa ya ƙosa safiya ta yi waye za a bashi wannan tutar safiya na yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sayyiduna Ali ina Ali ibn Abi Talib sahabbai suka ba da amsa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba annabi sama amsa cewa sayyidina Ali yana fama da ciwon ido annabi sallallahu ya ce su je su taho da shi aka taho da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tofi a idansa sai ya wayi gari ba bayi da wani ciwo na ido annabi sa sama ya miƙa masa tuta ya ce ka tafi cikin su sayyidina ali ya ce zan yaƙe su har sai sun zama kamar mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi a sannu sannu har sai ka sauka a farfajiyarsu sannan ka kira su zuwa ga musulunci sannan ka ba su labari ka sanar da su abin da ya wajaba a gare su na haƙƙin Allah wato tauhidi da sallah da sauran al'amurra na ibada ka sani na rantse da Allah gara Allah ta'ala ya shiryatar da mutum tsaya ta ka da a baka jajayen raƙuma dukiyar da suka fi alfahari da ita a wannan lokacin shaikul islam na taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce babu hadisin da ya fi falala ya fi inganci ya fi fito da darajar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kamar wannan hadisin faɗin annabi salama da ya ce Allah na son sa manzon Allah na son sa shi ma yana son Allah kuma yana son manzon Allah al-imam al-bukhari ya sake fitar da hadisi daga sahabban annabi salama. sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu annabi sallama yace ma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kai a wajena matsayinka a wajena matsayin annabi harunu alaihi salam a wajen annabi musa alaihi salam sai dai ni babu annabi bayana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗin falalar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kai daga gare ni kake nima daga gare ka nake wato asalin mu guda ne sayyiduna Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yana faɗi a game da falalar sayyiduna Ali ibn Abi Talib yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu yana mai yadda da sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yan uwa masu daraja al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala ya fitar da asari daga Abdullahi ibn Abi Laila. abdullahi ibn abi laila yake cewa babana ya kasance yana zuwa hira a wajen sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya ga sayyidina ali ya sa kayan zafi a lokacin sanyi a lokacin da ake sanyi kuma ya sa kayan da ake sawa a lokacin zafi sai na ce ma babana ka tambaye shi ya yake haka wannan ya saba ma al'ada sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da aka tambaye shi sai ya bada amsa sai ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ni ya ba tuta a lokacin da aka yi yakin haibara alhali ina ciwon ido bayan ya muna addu'a ya yi tofi a cikin idan nan sannan sai annabi sama ya ce ya Allah ka tafiyar ma da sayyiduna ali zafi da sanyi ya zama baya jin zafi baya jin sanyi yace tun daga ranar ban sake jin zafi ko in sake jin sanyi ba ina da dama kowane lokaci in sa kayan da ba su mutane suke sawa ba al'adarsu sannan tabi'i zurrub ibn ya ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali yana faɗi yana cewa na rantse da Allah wanda ya tsaga kwaya ta fitar da tsiro na rantse da Allah wanda ya halicci halittu lalle alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya muni cewa babu mai suna sai mummuni babu mai kina sai munafiki wannan hadisi ne sahihi sannan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yan uwa ya kasance mutum ne mai gudun duniya an gan shi wata rana yana facin rigarsa da kansa aka ce me yasa kake facin rigarka alhali ga ta khalifa ya ce ai zuciya ita ce take kaskanta idan ta kaskanta sai mai ita mummuni sai ya zama ya yi mata biyayya saboda wannan kaskantar da kanta da ta yi ga Allah subhanahu wa ta'ala sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa baya halatta ga khalifa wato na musulmin shugaban musulmi baya halatta a gare shi face kwano biyu kwano ɗaya wanda zai ci da shi da iyalansa kwano ɗaya kuma ya sa ma sauran mutane waɗanda suke da alaka da shi bayan wannan kuma sauran dukiya ba tashi bace yan uwa masu daraja sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya kasance jarimi baya jin tsoron kowa game da Allah baya jin tsoron zaluncin mai zalunci a game da Allah ya kasance mutum mai kunya an ruwaito yana faɗi yana cewa wallahi ina jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala a ce ga wani laifi an mini amma in kasa yafewa ina jin kunyar Allah a ce ga wata wauta da aka yi mini amma na kasa yin haƙuri game da ita ina jin kunyar Allah a ce ga wani al'aurarsa ta bayyana ta sanadiyya ta in kasa rufa masa asiri sannan ina jin kunyar Allah a ce ga wani gibi ga wata damuwa wani ya zo min da ita in kasa toshe masa wannan damuwar tasa ‘yan uwa masu daraja na ali radiyallahu ta'ala anhu ya kasance an khalifan musulmai bayan kashe na usman ibn affana a shekara ta 35 bayan hijira a zamaninsa abubuwa sun faru da yawa marasa daɗi kamar yakin da ya faru a tsakaninsa da jama'ar sayyidina nana Aisha radiyallahu ta'ala anhu yakin da ake ce masa waqi'atu jamal sannan kuma da yakin da ya gudana a tsakaninsa da sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wanda aka fi sanin sa da Saffin sannan kuma sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khawarijawa yan tawaye sun miƙe kafa a zamanin sa sun nemi fitina da yawa a zamaninsa saboda haka haka ta kai ga har ya yaƙe su ya yaƙi da su sosai sosai yan uwa masu daraja alaƙa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙa ce mai kyau musamman ma khalifofi guda biyu ukun nan wanda suke kafin sa wato abubakar da umar da usman radiyallahu anhum domin sayyiduna umar رضي الله تعالى عنه يا أورد يا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه واتو أم كلثوم sannan kuma ya auri matar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu bayan rasuwarsa wato asma'u bintu umaisin har ta haifa ya kuma reni danta da ake ce masa muhammad dan abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya kasance da kansa yana gabatar da sayyidina abubakar da umar kafin shi ɗansa Muhammad ibn al-Hanafiyya rahmatullahi ta'ala alaihi yace na tambayi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin mutane wa yafi alkhairi bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai yace Abubakar na sake tambayar sa sewa yace sai Umar sai na ji tsoron kan masa tambaya ta uku ya gab yace Usmanu ne sai ne sauri na ce sai kai sai ce ni ba kowa ba ne face ɗaya daga cikin musulmai ne ɗan uwa masu daraja ƙungiyoyi uku sun halaka ta sanadiyya sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu su ne hawarijawa da yan shi'a da kuma waɗanda ake ce musu na nasibawa hawarijawa kafirta sayyidina ali suka yi suka halasta jininsa ƙarshe suka zidda jinin nasa suka kashe shi su ko yan shi'a sun zake a game da ƙaunarsa wasu suka ce Allah ne shi wasu suka ce annabin Allah ne shi kuskure mala'ika jibrilu yayi wal billah wasu kuma suka ce a'a bai kai matsayin annabi ba a'a wasiyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi yafi cancanta ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Naɗa wani da aka yi kafin sa to zalunci ne in ji su su ko nawasib su ko sun yi sakaci ba su kai inda ake son su kai ba sai ya zama suna yaƙar sayyidina ali suna zaginsa suna la'anarta suna hushi da shi duka waɗannan ƙungiyoyin guda uku batattu ne sun saba ma hanya ta gaskiya sun saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu amma ahlus sunna wal jama'a aqidar su ita ce san sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabban annabi sama gabaki ɗayan su da kuma ahlul baiti babban malamin aqida al-imam al yana faɗi a nuniyarsa yana cewa shirikin annabi sallallahu alaihi shine ya zama khalifa bayan sayyidina usmanu wato ina nufin sayyidina ali malamin nan kuma na Allah shine mijin na na fatima shine dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ginshikinsa. sa shine wanda ya kasance zaki a wajen yaki mai kayar da abokanan gaba sai al-imam al-qahtani tsarki ya tabbatar ma Allah wanda shine ya sanya khalifanci ya zama a tsare daga Abubakar sai Umar sai Usmanu sai Ali haka Allah ya tsara kuma ya gina shugabanci jini mai kyau al-imam al-qahtani yana cewa da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dukkaninsu jiki ɗaya ne ruhi ɗaya ne jiki ɗaya ke haɗa su ɗan uwa masu daraja an kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda aka kashe kafin sa aka kashe sayyidina umar da kuma sayyidina usman ibn affan wanda ya kashe shi shine abdurrahman ibn muljam al-muradi al-khariji ba khawariji al-imam az-zahabi a cikin tarihul islam nasa yana faɗi yana cewa mutum uku suka haɗu suka yi mitin da abdurrahman ibn muljam al-muradi da al-burak ibn abdullahi tamimi da wani da ake ce masa Umar ibn Bakar at-Tamimi su uku suka hadu a Makka suka yi mitin suka dau alwashi suka yi alkawari suka ce su kashe mutum uku duk duniya ta huta wannan mutane uku dukkanin su sahabban Annabi sallama ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yadda da su amma waɗannan mutane uku su kuma a gefe guda suka yi mitin suka ce su je su kashe su daya aka sa shi ya je kashe Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu a lokacin yana gwamna a Sham daya aka ce je ya kashe sayyiduna amr ibn al-as yana gwamnan musulmai a misra daya kuma aka sa shi ya kashe sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yana khalifan musulmai a kufa wanda yayi asara ya taɗe shedan ya bashi nasara ya ci nasara akan mummunan nufinsa a cikin ukun nan shine abdurrahman ibn muljam al-muradi almajirinsa ka ji lalacewa aqida shi yasa ka ji tsoron aƙida ta shiga zuciyar mutum kuma ta zama mummuna yana sa yana cewa kai ga wani irin tsara da wani mutum mai tsoron Allah ya yi ya yi wannan tsaran ne ya kashe sayyidina Ali dan ya sami yadda Allah Allah ma'abuci al'arshi ya ce in na zauna na tuno shi sai in zace shi sai in kirga shi cewa shi ya fi kowa lada a cikin bayin Allah sai wanda ya kashe sayyidina Ali amma wani mai hikima na musulunci ya masa raddi yake cewa ya wata sara ko ya wani sara daga taɓaɓɓe bai yi nufi da wannan saran nasa ba sai dai ya samu taɓewa daga Allah subhanahu wa ta'ala na kan tuno shi sai in kirga shi shi yafi kowa taɓewa a cikin bayan Allah ma'auninsa ya fi na kowa taɓewa an kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta arba'in, bayan hijira Allah ya ƙara masa habban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya ƙara mana san su dan uwa masu daraja ana tunatar da mu cewa bashi ne kan mu ƙasar mu a irin wannan yanayin da take ciki wajibi ne mu yawaita addu'a wajibi ne mu yawaita addu'a ga shi magabanni Allah maɗaukacin sarki ya taimake su Ba shi ne a kanmu. halin da ake ciki a yau a cikin ƙasar nan ya kai ma matsayin da mu yi addu'a fiye da yadda muka yi addu'a gab da zaɓe. Domin yanzu ga nasara muna ganinta amma kuma wasu ba sa son wannan nasarar ta ɗore. Saboda haka wajibinmu ne mu yi ma Allah tawazu. A duk lokacin da muka samu dama mu riƙa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorar da wannan gwamnati Allah maɗaukacin sarki ya taimaki shugaban ƙasa. Allah maɗaukacin sarki ya taimaki mataimakansa akan gaskiya Allah subhanahu wataala ya kare shi dukkan wani mai sharri da yake nufin su da sharri Allah subhanahu wataala ya kare shi wannan wajibin mu ne wajibin mu ne mai wannan yi tawabu'u ga Allah subhanahu wataala duk lokacin da muka gabatar da wata ibada to mu shigar da wannan addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma wannan yana cin aqida ahlus sunna wal jamaa al imam al barbahari rahmatullahi alaihi yana cewa idan ka ga mutum yana ma shugaba addu'a ta gari to ka tabbatar da wannan yana cin ahlus sunna idan ka ga wani na ma shugaba mummunar addu'a to ka tabbatar da wannan yana cikin masoya zuciya waɗanda suke bin son zuciyarsu kuma makiyan Allah subhanahu kuma masu bin bid'a da haka mai fatan Allah subhanahu ya tabbatar mana da wannan alkhairi shugabannin nan Allah maɗaukacin sarki ya tsare su ya tabbatar da manufarsu mai kyau Allah ya tsare su daga kurakurai Allah nuna musu kurakuransu su gyara abin da yake ba na daidai ba Allah ya tsare su daga shi Allah subhanahu ya taimake mu da su gabaki daya Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومشئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر مبلغ همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر أئمتنا اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ول أمرهم اللهم ول أمرهم اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي علي برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يسمع ما تصنعون